Taron na da zumar duba irin ƙalubale da wasu ƙasashen Yammacin Afirka ke ciki, musamman a fannonin tsaro da siyasa. Zancen ma da ake yanzu haka, ƙasashen gini bissau Mali da Burkina Faso na cikin halin rudani a siyasance da ma tsaro. Shugaban kwamitin shiga tsakani kan takaddamar siyasa a ƙasashen Afirka ta yamma da ƙungiyar ƙasashen wato ECOWAS ta kafa. Tsohon shugaban Najeriya Dr. Goodluck Ibele Jonathan ya ce yanayin da ake ciki a waɗannan ƙasashe babban abin damuwa ne. Dr. Goodluck Jonathan ya nuna damuwa kan da shugabannin mulkin sojin ƙasar suka ɗebarwa kansu wa'adin shekaru biyar kafin su mika mulki ga fararen hula. Ya ce a shekara ta 2012 da aka yi juyin mulki a Mali ɗin, A cikin shekara ɗaya da rabi aka shirya zaɓe tare da komawa mulkin demokuraɗiyya na halastacciyar gwamnati. ECOWAS ba son juyin mulki take ba, amma in har ba makawa har hakan ya faru. To lallai bai dace a ɗauki dogon lokaci kafin a mika mulki ga fararen hula ba. Sojojin Mali a cikin wannan wata na Fabrairu sun shafe shekara ɗaya da rabi kenan suna kan mulki, kuma a ce sun ƙara ɗibarwa kansu wa'adin shekaru biyar A kwararre kan sha'anin diflomasiyya, ambasada Suleiman Dahiru ya ce ita ma kungiyar ECOWAS din tun farko ta baro shiri tun rani. Duk mun san abubuwan da suke faruwa cikin kowace ƙasa. An taɓa jan kunnen wani shugaban ƙasa cewa fa abubuwan da suke faruwa ba su dace ba ya kamata ka canja halin yadda kake ba taɓa yin haka ba. Kuma mulki da ake yi ana mulki wa jama'a ne. Jama'an nan sun kusa da abin da ake musu shi yasa in sojoji suka zo su fararen hula su ne na amincewa da wannan canji da aka yi ai tattalin arziki da suke fata zai gyaru bai gyaru ba tsaro bai ba tsaro ma gaba daya amma an yi shiru sai lokacin da soja suka kwace mulki za a zo ana cewa ba mu yadda ba mu yadda ba lokacin da abubuwa suke lalacewa a na kuke. Duba da irin halin taɓarɓarewar tsaro a wasu ƙasashen yammacin Afirka To shin sojoji na da hurumin yin juya mulki? Tambayar kenan da na yawa wa masanin tsaro Eya Komodo Baba Gamawa. Kowa ya san siyasar Mali yadda abubuwa suka lalace suka tabarbace ce ba tsaro da sauransu. Hakki ne ga sojoji su shigo amma don su yi gyara. Yayin da suka yi gyara abubuwa suka daidaita sannan sai su mero 'yan siyasa sannan kuma abubuwa da ke faruwa a yankin afirka ta yamma dole ne shugabannin siyasa ta tsantsan su tsaya su yi adalci su rike amana. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.